واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكلوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين في يومنا يوم الجمعة عشرين الأيام ga watan tara watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta dace da ashirin da ɗaya ga watan uku watan mali kalandar albashi shekara dubu ashirin da biyar a karo cikin da mun sake haduwa a wannan farfajiya mai albarka da masallacin juma'a na cibiyar da ba su za su zina wai babu sunna ta kasa reshen karfar hukumar koko da ke nan hausa fadar cikin garin koko karamar hukumar koko a jihar benue nigeria domin dole da gaisa muka tsaya a tafsiri da muke bangaren maza muna cikin da suna ta hukumar a jerin a shirin da takwas da suka sauka bayan hijira ta uku a jerin al alkur'ani ɗari da sha hudu a cikin alkur'ani ta tamanin da tara a asalin surar alkur'ani ita ce surar ali ta kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta hamsin da ɗaya yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta hamsin da biyu da fatan allah ya taimake mu ya sa mu tashi. kawai kamar na gabanin nan kamar yadda jiya mun bayanin mun adabtin tsarin da rinka an su tambayoyi a ƙarshen karatu domin gaba su yi ba. Thank you.

kuskure da yake yin cewa a lokacin sa malamai sun yi kirkirar su zama da tantanci ba wani abu ne sai don sama da wani gwamnati mutane wajen kula da masu malamansu sai yin duk wata dabara da wata hikima da wani lafiya na da wani da wani ne ke yi wa wani abubuwa sai za a yi da wani suna cikin haihu za a yi da

idan ka da shi to da zai da da

ya wani da ya ya ya ya ya na da ko da shi da shi da 所以说，这个技术就 albarka da take da rukunin ya yi da wajen kada jima'a kamar zana kamar zuwani kamar matuku kamar da kan fahimta da yin da jin sha'awa wannan shi ne abin da ya ta wato wani kudu shi kara kyau wajen kun zaki ko halitta ta aiki wajen kudu ya yi kada abin kama kamar yi da mutane wani shekula kurkin a gado bai zama da wasu wasu akwai da suke a kai kuma suke da kuma in kuma ba in ka kai da masha ake yi to ya ci da kowace irin aiki da tsari ya ake awa ko ba ko ba awa ko ba irin da zuwa ci da masha ake yi ya ka ci wani ma tsara guda goma

together. in ba ka da ne da kuma da gawa da su yi da wuri yanzu yadda ku yi wa Allah ku yi wata da wajen da ya wata mu duniya wannan da yi da haka da ranar ka je ka je kasuwa ko ka je kuɗi ka zarge ne ke ba ka zarge kuɗi da yadda ake je wani kuɗi da ake yi da kuɗi kuma da yake biyo bayan sun samu kuɗi da haka wata gada ga ɗan nan samu ga ɗan yi wata da zai su idan kuɗin zai ci sai ya kawo biya da ya kan samu samun goma samun goma ya samu da samu da yanzu da ya ya ya wani kuma ya ya ya dama shi ne kuke yanzu da ga kamar ka san shi ne da kuke da kuke da ya makaranta da da ya yi na ce wata shi na zuwa cikin juriya kun ga tabbatar Allah ne shi jama'a to ne a wannan an tsoro na duka in ku da ba da kada ka da ku da ne da kai nan aha yau da ku da duka kada da ka da ku da Allah ya koyo saboda ya kuma da cikin al'umma kuma haka su da ba ba su da al'umma ne daga gwamnati ana yin ta akwai wani ma'aura a wajen jihar wanda a nan wanda kaza a jiyola kaza a jiyola a sabon da a yi in ba a sabon a yi ne ba

da taka da riba ƙarshen masu yin sarki za ka muke yanke riba a duk sallallahu alaihi wasallam ya karanta riba a cikin asalin kurka da yake cikin musaba kurka kungiyayi zurgai guda uku masu alkama daga cikin masu riba a cikin riba ƙarshen riba da wuce za ka jama'a mutum tsoron Allah

Yeah, I mean, you give it

ba za yi wanda aka yi da su ga mai bukatu ka kuma da zai za ka ba haka ba su ne haka a cikin jirgi da zama da zai yi kwanci wanda sai da wanda ya da shi kwanci da zai yi da zai yi kwanci da wanda illa wannan ba a da ya haka su ne ba ya yi kwanci amma wanda wani su ne da wani za ka da ba wani ana da suna ba ka yi wani sani aikata da wani a cikin a cikin an fara sa da wani Allah ya yi

da mata da sarki ganya sai suke yin wani amma da wani da wani الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا آمنا بالله واشهد بأن na كنا مسلمون Ina ne da rama.

akwai kafin da sanarwa ba da ba zai cikin da san masu masu wala ba da mawani yuna awani ma su ne na masu ba da wani ce ana da ba su ne wani ‘yan gari da shi ne kamar da yana wata a cikin a nan ba su zama a cikin ya ce inda hawari kun da ne hawari wa inda hawari yi yanzu ita kowace annabi ina da wani mutum na gari da shi ne. To ita da shi ne shi a gudanar da Allah. Allah ya kara su da ita. Kuma wani gawa na annabi ita an yi gudanar da

kowa ya ruwa ya kowa da kuma suna da bukatar mutum asali wanda suke a kasar suna sa a

ga abin da ya rubutu ga abin da ya gano ga abin da ya barkaro suna da kuma za su yi shi na da shi wajen faru suka yi zafin barkarorin tsarin suka yi zafin kusurin asirin isa wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar musu da zafin da zakarsu sai dai sai barkarorin Allah wanda mun haɗa da ake gashi wato an fahimci

ayyan ne da kan da su da wadanda yake da kuma kai ko ne ya da kai da ke da kada ka da yanzu ne aka tafi jami'i ya tabbatar da su kafin su ake mana wanda su kafin kwanfan su shi ya tsoron su da su yi da kuma gangan su tsoron da gangan shi su yi da amma da gangan su ke dan sun ga su yi tsoron da kawo su da kashe su to da haka za a yi gina da yanzu duk wata da wata ne yanzu zafi wata ne da zafi lokaci Allah ya da aka kwatar da aka yi a mutum jiwa da kai eh, ka zama musulmi ya zama kan rodadai da zama musulmi amma ba musulmi ba lokaci zai a wani da ya ba a zo lokaci a kuma kai fada musulmi Kuma, kuma, kuma an ga da wani abin zai wani da kai ko a lokacin da duniya ba a ba mu a gari sai ba a a

shekara goma shekara da mutura ne ke kuma al'asarar makamai ke kuma al'asarar sojoji ke kuma al'asarar al'asarar kuma da wani ne idan kimiyya da fasaha idan da aura da kuma da kuma da ana kai a rubuce shi kuma wannan zamanin da ake wannan sai ya dawo duk wani da sai an yi da da ba da da ya da ya yi ko ta bada tare da a cikin

الرحيم خلقه من تراب ثم قال له ثم قال له كن فيكون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون lokacin da aka ce ya kisa ya kisa in yi wasiƙa ne ne mai karɓar rayuwarsa wa ranar wani wani wani wani wani zan wannan aya ta zuwa amurka ba a da biyu da take ba akwai da biyu da ake da yawa wannan da muka kalle ta haka

suke karɓar ke ma'anar da zaka kwanta ko ma'anar da zan iya karɓa nan gaba ko ma'anar da zan iya zawa gaba duk da ke zama zan za ka gida ita wannan kalmar ce ta ba za ka yi wani suka a cikin da ya zo dan in ji wani wasiƙa ba in ji wani wasiƙa dan da wani wasiƙa ne wani ne ne ba an yi an gama amma wani wasiƙa Allah muna wasiya muna wasiƙa muna wasiru muna wasiya muna wasira muna wasiru muna wasi kowa Allah muna wasiru da wanda ya gudu da wanda bai gudu ba da wanda zai gudu da wanda za ka yi gudu a wani zai gudu na za ka yi gudu da wasi ko kuma yana zama saboda haka wancan ba a san wani da shi na yau da yawa. Za ka akwai da cikin da ta fi

ba muna ta ba su ka da ne mutu amma da kula da su ba me zai sa ka ne ne ya da kai kar ka su sai ka kula da ba